بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام كلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن فرقه سينا جوديا مع الله تبارك وتعالى لتاو من الوقتي لرأيور مكمل الحسيا واجدين جودي مع الله وانا حالي لأيكي كي أيضو akwai waɗanda ba su da lafiya ba sa iya tashi ko tafiya su an daga su an kwantar ni'ima ce babba Allah subhanahu wa ta'ala ta da lafiya muna godiya a kan wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sannan ibada da muka yi muna roƙon Allah ya karba zai na Allah ya karba su an huta ubangiji yana cewa inna ma ya takabbalu Allahu min al-muttaqin Allah kuma yana karba ne daga waɗanda suke masu tsoronsa ɗaya daga cikin magabata yana cewa da zai samu tabbaci an karɓi su sujjadarsa guda da zai kwana na ciki saboda ya san Allah ya rubuta cikin masu tsoronsa sai ta ya karɓa to muna roƙon Allah ta ko ta ala ya karɓa mana to inda za mu yi magana a kai shi wato hanyoyin ƙasa wannan zamani suna nan burjit hanyar da suke bi a kawar da mutane sun ya koma kan wata kata wancan zuwa da muke mun tattauna a kan wani bangare mai muhimmanci to yau kuma a taƙaice ya zama kamar al'ada idan na shigo garin nan sai an jawo ni a nan wajen an ce in yi magana idan <laughs> na shigo aka samu labari za a ce sai na zo yanzu dai na nemi permission haka na kago amma dai gobe zan wuce ke tsammani insha Allah a kafofin kasa ko mu ta farko na ƙasa ko kuma sabubban da suke jawo ma adam ɗacewa a kan shari'ar Allah abu na farko da malamai suka fi ba shi muhimmanci a kan su ne wato adamul intisam bi kitabillah rashin riko da littafin Allah wa tarki tadabburihi wa tibaihi barin lura da abinda alqur'ani in yake gaya wa mutane wannan yana gaya wa mutane fata a cikin sha'anin rayuwa duk abin da za ka yi in ba ka hangen littafin Allah ba ka saka shi cikin al'amura to zamiya za ta iya samun ka a lokacin ƙanƙani a kan tafarkin ubangiji mu dauki dukkan al'amura ba muke gudanarwa a rayuwa akwai muhimman abubuwa akwai kasuwanci a rayuwa akwai noma akwai kiwo akwai kuma aiki na gwamnati akwai siyasar gudanar da mulki akwai shanin auratayya akwai abubuwa da dama waɗanda suke yan adam ba za su iya raguwa da su ba saboda shi sha'anin rayuwarsu suna da ta'alluki da wannan yanzu ka ga kamar dole sai an yi sai an yi ne dole sai an yi siyasa ko da dole sai an yi noma dole sai an yi kasuwanci dole sai an gudanar da aikin gwamnati dole sai an yi aure dole za a haihu dole sai an nemi abin da za a to duk waɗannan al'amura ne kaɗan daga cikin abin da rayuwa suke da buƙatar su to idan duk waɗannan al'amura aka watsi da sha'anin littafin Allah a cikin su to za a samu gariya domin shi ai littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi ne da wasu abubuwa da ya faɗi a cikin su kamar yadda ya zo a cikin suratul aha aya ta 123 ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa ubangiji yana cewa annabi adam ya sauka ya fita daga inda za a ka ajiye shi saboda wata matsala da ta faru wanda qur'ani ya ambata cewa annabi adam ya saba ma ubangijinsa ne wa asa adamu rabbahu zawa wannan sabani da ya saba ma ubangiji Allah yake ta saukar da nan gidan da muka ajiye ta ba ka jin yunwa ba ka jin isurwa ba wani abu na zafin rana ba ka nema ka rasa komai mun tana da maka a ciki yanzu ka barbar ka sauka za mu turo saƙonni a wannan rayuwar da za ka zo da 'ya'yanka za ka haifa za mu turo saƙonni duk wanda ya biyayya in ji Allah gare ne inna kullum ne huda idan shari'a ta zo muku daga waje na, shine zai turo manzanni da duk waɗancan abubuwa da na ambata na rayuwa duk manzanni za su zo da su ta biya hudaya wanda duk ya bi ta wala ya dullu ba zai kace ba wala ya kuma ba zai sabe ba to duk wannan sakon ɗari bisa ɗari shi ne yake hana ɗan adam ya shiga cikin halaka rashin kuma bin sa shi yake iya jawo ma ɗan adam dukkan matsaloli wani malami yana ya yi rubutu yana cewa shi zunubi Allah ya hana shi ne saboda illolinsa ba wai dan ɗan adam a lokacin da yake yin sa jin daɗi ba asali ma duk ayyukan zunuba za ka ga zuciya tana son su duk ayyukan bin Allah kuma za ka ga zuciya ba ta son su to amma rashin jin abin da zuciya take so din nan shi ne zai iya ba sa rayuwa mai kyawu ko a wannan duniyar sabon Allah baya iya sa dan adam ya ji daɗin rayuwa wani misali mutum ɓarawa yana son ya sa ai kawo wani ke cikin ya ɗauka da shi da wanda ya zo ya kasa kaya yana son a saya don ya samu kuɗi da wanda yake son ya saka waye ya fi wahala kusan mai yin saka ya fi wahala domin shi zuciyarsa tana bugawa kuma tana gaya masa abin da yake ba da ba ko da ba wani kusa da shi ka gan shi da waiwaye da leƙatan da leƙatan da fita tafiyar dare da irin hanya da wasu abubuwa da su waɗanda suke wahala ne yanzu misali duk ɗan kidnapper da za a kama misali za a gan su kowa ba a cikin hayyacinsa to ita wannan haramun ɗin na kenan da kake neman ta da yadda ka mayar da kai da haka dole za ka samu yasa wahalar da ba a so a rayuwa sai ka same ka ko da kuwa burin ka yana cika a kan aikin haram to amma dole sai ka samu wahala kuma sai ka samu wannan taɗiyar da ake cewa za ka samu amma wanda ya bi kiriya wanda ya kasa yanzu misali kowa sai dai zai hankalinsa a kwamfani, ba shi da tashin hankali wata yin tashin hankalinsa ɗaya inda ya samu ciniki ba amma inda zai samu to magana su shi to sai sa Allah ce in kiriya ta karo aka bita to an huta haka kuma za mu ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wato suratul ma'ida آية قوم تابير زوى شاكدة الله تبارك وتعالى وتبسوا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يتي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويقرضهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ومن يجي تبارك وتعالى قد جاءكم حقيقة يا زومكم min Allah daga bin Allah ba daga wajen wani ba daga gurin Allah ne ya zo muku abin da ya zo muku na ne, nuru haske wa kitabun mubin shi kuma haske ko da wannan zahiri da muke kallon sa yana sa ka ga komai yanzu wayar ka za ta faɗi ba lalube za ka ɗauka da wani abun ka zai faɗi ma kullum ka ba lalube za ka ɗauka shi haske wannan zahirin sa kawai ya isa ya nuna maka balle alqur'ani fi nurun nasa nurun ne kalbi, nurun ne hidaya nurun ne sana'a nurun ne akan komai kan auratayyarka da siyasarka da ofis ɗinka da mulkinka da duk abin da kake da zaman cikewarka da auratayyarka dukkan su gaba ɗaya ƙur'ani yake haskakawa kuma haske ne na ma'anayi ba haske ne da za a iya cewa hakiki ba wannan hasken da muke kallo shi ne haske hakiki amma haske na ma'anawi shi ne wanda Allah ta baraka wata alaƙe sakawa a cikin zuciya Qur'ani ya ba da labari cewa wato in tattaqullah in kuka ji tsoron Allah ji lakum furkan wannan furkan malamai sun yi ta maganganu cewa sun kunne sun kalbi wani abu ne a zuciya يفرق بين الحلال والحرام ويفرق بين abin nan mustabihat shi hasken yana aiki ne ko da darare ne ko a cikin duhun dare ne ko a yale ne idan an zo maka da subuha ta kasafwa to alkurani zai gaya maka wannan abu ba daidai bane wannan ko da duhu ko da haske saboda shi hasken sa nurul ma'anawi haske ne na ma'anawi ba haske ne wanda ake iya kallon sa kamar yadda in makullin ke faɗi za ka maka haske ne ne nuna maka basirar rayuwa a duniya da imaninka da ubangiji da makomarka zuwa ga Allah Baraka wa ta'ala Allah ya da littafin ne ya hadijihi Allah da wannan littafin ne Allah yake shiryarwa yake ba kowa ba manitta ba ruwa wanda ya ji yardar ubangiji zan tsora shi kan haske kuma zan fitar da shi daga zulumat dukkai akwai duhu na munafurci akwai duhu kafirci akwai duhu ha'inci akwai wa duk wani hali da ka sani wanda za su yi mummuna wanda ba ka san mutane su gansu, za a iya kiran sa gulma Qur'ani ya zai fitar da kai ne daga wannan kuma da izinin ubangiji sannan ya dora kan hanya wacce take horar to shi yasa malaman suka ce sake wannan rikin riko da wannan littafin alama ce ta kasa kuma hanya ce ta kasa wanda ba za ta kulle da ɗan adam kisa yasa suka ce zamu itisam bi kitabillah abu na farko rashin riko da littafin Allah da barin lura da littafin Allah da kin yi masa biyayya akan harkokin mu da muke kai wannan yana nuna maka mun kama hanya ta kasa yin wannan sababi ne na za mu samu kasuwa a cikin rayuwa kuma wannan shine gaskiyar magana idan ka kalli rayuwa irin ta sahabbai da irin yadda suka rayu da irin yadda suka zauna da mazala da yadda suka ji daɗi a wannan rayuwa da yadda suka samu ɗaukaka duka sun same ta ne ta wannan hanyar da yadda da ubangiji ko wata ala ya mutu saboda al na bi kitabillah riko da suka da littafin Allah tabaraka wa wani abu na ɗaya kenan wanda yake iya sa ma ɗan adam ya sake hanyar ubangiji idan rayuwa ba za ka sa alkur'ani ba ba za ka koma ga littafin Allah ba ba za ka koma ga koyarwar manzo Allah ba to akwai matsala kuma wannan shine abin da yake faruwa yanzu gaskiya a cikin harko a cikin harkokin rayuwar mu kusan gaba da to sai abu na biyu wanda shi ma malamai sun ce idan mutum ya same shi a cikin rayuwa to zai iya samun kansa cikin ƙasa suka ce al'irabu an sunnatin nabawiyya wato kulliha aw ba'dha mutane su kawar da kai akan koyarwar mun manzo Allah su kawar da kansu akan koyarwar mun manzo Allah duk abin da manzo Allah ya koyar sai ka kawar da kai ka dauki ta koyarwar ta daban ko kuma ka dauki wani sashi da yi maka daɗi ka bar kuma wani sashi ko kuma ma'a'a kulliyan gaba ɗaya kawai ba ruwanka da bin sunnar da Allah sallallahu alaihi wa ana ba ruwanka da bin koyarwar da Allah sallallahu alaihi wa sallama malaka kal mukazzibina biha kamar masu karyatawa da ita aw kal ladina yukazzibuna bi ma sa ko kuma kamar mutanen da suka zamanto suna karyata abin da ya inganta daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa wannan matsala ce shi ma a cikin rayuwa sahabai sun yi biyayya matuƙa kan abin da manzo Allah ya gode kuma ba sa bijirewa wasu ma sa abin da ba a isar da shi a matsayin sako ba suna ɗaukar su su aikata shi saboda tsabar biyayya da suke ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama misali yanzu nan da zai wuce ya tsaya a gindin bishiya ya tsaya inuwa ba dole sai ka kokofi a nan ne kai in ka zo ba sai ka tsaya a wannan gurin ba domin abin da ya sa annabi ya tsaya ba ya tsaya ne a matsayin isar da saƙon Allah ba amma duk abin da annabi ya zo da shi a matsayin isar da saƙo na ubangiji to wajibi ne su amma hajiyayya to hatta irin waɗancan abubuwa akwai wanda ni ya biyo hanya sai ya tsaya a gidan wata bishiya an tambaye shi da ya yasa yake tsayawa ita saboda ya ga manzo Allah ya tsaya a gurin sai ya ba umarni annabi ne ba cewa in an zo sai an tsaya a gurin saboda ya da kad kana lakum fi rasulillahi sun hasana a ayyukansa. a maganganunsa a dukkan wasu abubuwa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikatar to shi zai aikata kuma suna da saurin wannan bai a tsara na manzo Allah ya shiga masallaci da takalmi sai su ma suka shiga da takalmi kuma ana sallah sai ya cire sannan sai kowa ya saba su da takali duk a masallaci da Ba bayan yi da sallah aka tambaye shi me wuka wani yana nuna maka rayuwarsu ne da sunnar manzo Allah yadda ɗin sun gama ga yayi to hakan kuma za su digire mu wannan tsari shi ma yana jawo ma dan adam ya kace nassin alqur'ani saboda alqur'ani ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli rasul illa al-balaghul mubin qur'ani ne yake in uhu, in kuka yi ma annabi a'a tahtadu to za ku shirya sai kuma ku masa ta'a ba ku kenan za ku bata wannan yazo a cikin suratul nur aya ta 54 da ya sake faɗi a cikin suratul ahzab aya ta 36 da ubangiji yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kamata ba ga wani mu'mini namiji ko wata mumina na ce idan Allah ya ce ga abin da za a yi a ce kana da zaɓi bai kamata ba yanzu an misali suna da dokoki wadda mu muka tsage su ko kuma wasu ne suka tsaga mana su suka kafa su a ƙasa duk rufin su ake bi kuma ba a iya kauce musu kuma daga ta kauce wasu za su ce maka ka sai ta wuri ba da haka ake wa dokokin Allah ai da mutane sun huta ko wanda za a zo lauya kowa dai zai sa da da bukan rigarsa da kuma alamar battaku shi ne ya sa farar hula ta alamar farar hula ta juna ko da bautan abu nan ba ma dai ina kallon tuwon kamar wani abin ake cin a kufa irin duk wanda kaga kansa kan yayi hari sal to ai ina ganin akwai battaku sa a cikin lauyoyi suke ta sa irin waɗannan wallahi ana ka da da hindi ba kada su mun rinko inda abin ko ba ta ba amma dai ina kusanta abin da kamar haka ina ganin kamar alamar dukka su ne duk yadda ka zo ka saba ma dokar aikin gwamnati za su ce maka kaza ne ko ka sake layi kaza wata dokar ma idan an rasa yadda za a yi da ita yin ana son a san wani son a ake so a samu ko kiddoji ya maka fassara ko wani babban lauya a ce a fassara wannan dokar a gane domin gwamnati kada ta karkace ko kuma sai kasance ɗakan to kaga ina yi ma irin dokokin Allah haka da ba haka lamarin yake ba shi yasa Allah yake ko ni ubangijin bai kamata ba ga wani ne kin nace ga abin da za a yi kuma zama kana da shi sai dai ka yi sai dai ka bi Allah to amma kuma kusan ba haka muka tafiya ba saboda haka idan an jire masu tafarkin Allah a jire masu tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi sallama babu shakka zaɓi bi kasance ba ga wani mutum mumini a kan wannan sai ubangiji ya ce duk wanda ya saba ma Allah ya kuma saba wa manzon Allah to ya kasa ɓacewa a bayyane zai da mun kalli wannan za mu ga cewa yadda ake ma dokoki aka samu malaman dokokin a ƙasa aka samu masu tsare dokokin ƙasa aka samu masu bibiya wanda in sai wani abu za a je kotu da kai sai an tabbata an yi wannan abu to ga haka ake ma sunnar manzan Allah da alherin ya fi haka aiko da kuma shi da ta tabbata to shi yasa qur'ani yake in kun saba wa manzan Allah kun yi naku to hakikatan kun ƙasa kasa a bayyane kuma wannan ai asiri yake cewa an ɓata ɗin kasar a bayyana kuma shi wannan hanya ta biyu kenan bijirewa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sa cewa wato mutane su ɓata daga barin hanyu abu na uku shi ne adamun iktisamu billah wal iradi an iradati wato hanya ta uku wanda take nuna mutum idan ya bi ta zai iya fasuwa ita ne rashin riko da samun cika da ubangiji da kuma bijirewa ga bauta samun Allah ɗin bautar ubangiji wani zai datta sannan wani in ka kawo masa ma maganar Allah sai ya ce masa shi ba wannan harshe yake ba kuma yana musulmi to ka mu ba harkar addini muke ba muna harkar muke kawai shi kuma musulmi ubangiji ya ɗaure rayuwarsa ne a cikin alƙur'ani ne a kuma sunnar mai da Allah shi yasa ma yake ce masa inna salati wa nuski wa mamati wa mahayai mahayayi rayuwata da mutuwata da yankana da sallata dukkan su na Allah ne to saboda haka kagar akwai digire da littafi akwai digire da shi ubangiji bara kowa ta'ala za a gwada maganar ubangiji ya ce kaza musulmi yake iya buɗe shi ya ci masa wani harka ta mutum ba da maganar addini muke magana saboda haka kawai ka yi haƙuri wannan yana nuna digire mawa digire ma Allah domin kai da sana'arka da aurenka da duk abubuwan da za ka yi na rayuwa a wannan duniya ubangiji ya tsara shi yadda za a yi shi ba ka da lokacin da za ka ce Allah ba ka bane ba ka da lokacin da za ka ce ba za ka bi Allah ba ba ka da lokaci tun da rayuwar gaba ɗaya Allah ya ce ya kunce ta a cikin addini ka ne kuma ubangiji ya faɗa a cikin suratu ali imrana aya ta 101 ubangiji ta baraka wa ta'ala yake cewa wa man ya'tasim billah wanda ya rike ni yayi mun biyayya yayi intisari da ni duk abin da zai yi sai abin da nake yayi fa qad hujja wannan an ce yadda shi inji Allah ya kuriya kawai tabbatacce a cikin kuriya yake ala siratul mustaqim zuwa da hanya na daidaita kuma wanda bai wannan rikon ba shi da ya samu hanyar kasa Qur'ani ya sake faɗi cikin suratul Nisa aya ta 171 ina cewa fa amman ladina amanu billahi wa atasamu waɗanda suka yi imani da Allah wa atasamu bihi suka yi riko da shi Allah din fa sayyiduhum fi rahmatihi da sannu Allah zai shigar da cikin rahmarsa daga wajensa wa kuma zai ba su kalala wai hadisin zai shigar da su kenan riko da littafin Allah shari'a ce ajiyo ki kuma a riko da Allah shari'a ce ajiye ubangiji a gefe duk harkokinka ka ce babu Allah a ciki ko shi kenan ya zama to ka ɓace maganin hanya ta bara ko ta'ala kuma wannan a fili yake shi ba tsare-tsaren mulkin mu tsare-tsaren wasu ayyukan mu a fili ma ana furta ana cewa kamar wani ma yana cewa ba ruwanmu da addini ba mu da bambancin addini ba mu da ware ne duka ana iya faɗin wannan musamman ma idan mutum yana neman wasu ƙuri'a a ko wani abu kuma da haka zai rinka suna ka bayar da bambancin kabila duk wannan fa magana ce shi ka Allah cewa ma wajen annakum qaba'i ni na sanya ku kabilu kabilu to ya za ka shafe hukuncin Allah ana kuma ya ba ka shafe halittar Allah ka yi ƙoƙari da kawai a samu fahimtar juna tsakaninka da wata ƙabila wanda ba ta kana amma ƙabilar kan dole tana nan ko babar bane ba zai zai magana da inyamuranci ba ko ba zai dawo haka ba shi kuma inyamuri ba zai dawo dole ya zama babar ba da ƙarfi da yanzu saboda haka don dole akwai <laughs> ba bane dole kuma akwai wannan amma ka zo ka ce wai duk ne ka shafe ba kana so ka shafe ma hukuncin ubangiji kenan ko kuma kana son ma ka shafe abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin ayyukansa domin aikin Allah ne samar da wasu kabila ya faɗa ya ce waqtilafu alsinatikum wa alwanikum saɓanin launinku saɓanin harkinku ayati kuma na yi wannan don nuna muku ni da mai iko don ku yarda cewa ni kaɗai da zai mani ga mutum da baki irin naka da hanci irin naka da ido irin naka da komai irin naka amma wallahi in na buɗe baki ya magana ba za ka iya sani mai yake faɗa ba nuna maka aya a jikin ku a ce ina da abubuwan da za su jawo ku zuwa gari ko gari wanda za ku iya tabbatarwa da wato da ni ubangijin ku wannan shi ma bijire ma ubangiji ko kawar da al'amari daga wajen ubangiji a bijire masa da bauta miki yana sa ɗan adam ya zama ya ɗace daga barin hali. hanya ta fudu wadda kuma wato rasa ta ƙasashe kuma tana sabbaba dan adam ya kai misali sarku tauhid wa adam iman mutum ya bar tsayin ta Allah kuma ya zama to bai da imani da ubangiji bai da ikhlasi wannan ya fada cikin kante da abubuwan sa munana za ka samu wasu suna tafiya ne a kan kanti a in mukami ta samu kawai kantin ka ne ko kuma tsatsi tsatsi don ka ne haka in ka fara nema ba ka ma neman ka Allah a akwai waɗanda suke zaune suke masu irin wannan ibbasu ibbatan da irin waɗannan tsarerai da masu cewa sun hango maka kaza kuma abin mamaki ma shi boka kusan ma da iya cewa wani mutum ne haka wanda yake kullum a cikin kamar kazanta yake yadda aka san boka ke daji yake zuwa shi baya ma magana sai dai ta gurnani ko sai ba ka iya gane abin da yake gana amma sai ga ta da kasuwar riga da hular zan na kanka ga shi dukkan mota amma ka zo ka tsuguna a gaban sa yana ma kariya kuma yake ka ba shi kuɗi kuma wai yake nema ma kuɗi wannan ina ganin akwai ta, kai yake nema wa kuɗi kai yake son ta samu wannan mukamin kuma ka ji kai kanka ma amma ya gane kai wawa ne baka san Allah ba ka yi yaƙi da ubangijin ka ba ka riƙe shi wai kuɗin ma in ka zo da shi sai ka ajiye a can shi ba zai kuma ba sai ka juya kawai ka sanya su wawan banza da ji kudin da suke su abin da zai na banza kai wawa saboda kawai na kallon ka wani abin da ne daban haka za ga ko a irin filamu filafinan nan za ga duk haka za ga ana wofantar da hankulan mutane ana nuna musu sayar da halin boka yake su yi ta ne shi ba zai sa riga ba ya samu wasu tsintsiya da wasu jela da wasu ware ne ta tsaura ya samu fatun wasu dabbobi ya aura ya zama mahaukaci haka kuma kai ka taɓa ganin in ba aka yi taro kawai a ana jiran boka ya iso musulman da musulman gaba an taɓa ganin wani ko masallaci ko wani abu da aka gina aka ce ana jiran sa ko yanzu ana taro ko na siyasar ko ma na menene a ake to ana jiran sa yanzu wannan ya isa nuna maka cewa shi ba kowa bane a cikin al'umma ko bai zo ba za a yi komai to barin tsayin ta Allah da sanin girman ubangiji da kake shi da ake yi an yi watsi da da afkawa cikin wasu tsarkakantai duka waɗannan suna sa ɗan ƙarfin da kake daga barin hanya alqur'ani yana faɗa cikin suratul nisa a aya ta 136 da cewa man yakfur billah wanda bi ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce wa littattafan Allah wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah wal yawmil akhir ya kuma kafirce ma ranar alkiyama wa qad dalla wannan ya bace tsatsuwa take da nisa Allah ta wa ta'ala ta ki faɗi har yanzu a cikin suratul nisa aya ta 116 yana cewa man yusir billah faqad dalla dalalan ba'ida duk ya haɗa Allah da wani to babu wa min ya kace kacewa su cikin duka sannan Allah ya yi fitayo labari na Iblis wanda Iblis shi da kansa ne bayan Allah an ce shi an kore shi daga fadar Ubangiji ya suna istisna'in cewa akwai wasu bayi waɗanda kibin isa ya komai da su ba ba shi da wannan hawa innahu laysa laka alaihim sultan Allah ce ba ka da wani dalili ba ka da wata tsawa ba ka isa ba wai dan ne waɗannan bayan suka fi ƙarfin shaidan saboda ikhlasi ba su kanti ba su shirka ba su bokanci ba su wasu siriri ta duka shi da kansa iblis da Allah ya kore shi ya faɗa cikin suratul fat aya ta 82 zuwa da 83 yake cewa qala tabi'izzatika la ughyannahum ajma'in ina rantsuwa da girman ka Allah sai ka kore ni akan annabi Adam ba wallahi sai na halaka su gaba daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin bayan ka kadai waɗanda na ba su ikhlas waɗanda Allah su ne ka karfafe su ka ba su tauhidi ka ba su ta Allah ba ka canfi ba ka cinta ma ka komai waɗannan sun fi ƙarfin iblis amma wanda duk ya gayyato wani da tamfi da wasu kurkulle wannan ya kama hanya ɓacewa daga tafarkin Allah ta wa ta'ala na biyar daga cikin hanyoyin haka shine adabul sahabi sahih li nususil qur'ani wa sunna wannan kuma shi ya samu wasu daga cikin mu wato rashin samun fahimta ingantacciya daga koyarwar malamai na garkutu mabaraka ya sa wasu mutane suka kalli nasosin alkur'ani suka ta za su buɗe jihadi akan mutane saboda sun yi wasu irin fahimta fahimtar da ta saba wa mutane na gari a baya ba wato shi ma wannan yana sa ka halaka ka halakar ka ɓata ka kuma ma kashe mutane yanzu misali masu zuwa masallaci su zo su sa bomb mutane suna suna Allahu akbar Allahu akbar ana kiran sallah kai ma da kafa ban din kuma Allahu akbar kake wa ah, to ka kike wannan dama idan kai kini kalifi ne kake so in faɗa wanda za ka ce da ni kullum ne shi ne la ilaha illallah ko ana wannan kuma mai sallah to amma sun yi ma wasu nusus fahimta sun ce har mai sallah ma za su iya kashewa misali kenan ai wannan fahimtar mummuna ce daga nan suka tsallake addini suna ne waɗanda annabi yake cewa abin nan wato abin nan sufaha'ul ahlam masu wawan tunani masu wawan tunani ne wanda tunanin su ya saba da tunanin magabata amma annabi yake za su fice daga cikin musulunci kamar yadda sun kaɗa na kibiya kaza ta suke ta suke fita a gudu za su fita a cikin musuluncin da kuma sani ba amma kuma da musulunci suke magana yau mun samu kanmu cikin irin wannan wato kawai mutum sai zo danna wa musulmai wuka ko a kasuwa ko a masallaci ko a wuraren ibada ko a taron jama'a kuma ya kabbara ya kiyaye jihadi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga masahabansa ya ce ku tafi akwai wasu mutane a je a bin nan ya ce duk inda suka ji an yi kiran sallah to ku sani cewa musulmai kai akwai ma wanda ya fito daga gidansa ya fito ne da kafirci ya yaƙi ya yaƙi annabi da sahabbai ya kuma kashe wasu daga cikin musulman amma an cin masa sai ya ce la ilaha illallah amma sahabin ya ce bar ko san wannan kisa ko fama? wadda ya zamanto ya kashe shi daga bayan ƙi ya tsaya Usama zai ki ga manzo ya ce wannan ya yaƙi musulmai ya kashe musulmai lokacin da na cin masa zan kashe shi ya ce la ilaha illallah manzo Allah ya ce baka gane shi ba sai ta ai ya faɗa ne dan kawai in gane shi ya tsira sai sa na kashe shi kawai manzo Allah ya ce ban sai da za ku kare da la ilaha illallah ba in Allah ya kada alkiyama dan za ka kai karin ka gurin Allah ka ce wanda ya kaɗe ta ka kashe sai na ga waɗanda suka zo suna sallah wannan fa ya fito ne ya karma mutum yake kuma ya kashe ma wasu daga kuma da kafircin sai fito daga gidansu kuma yanzu an yi ƙarfi ne yake la ilaha illallah manzo Allah ya shi kariya to ina ga waɗanda su da ma cikin musulunci kuma kullun la ilaha illallah suke kuma kiran sallah suke kuma ka zo ka tayar musu babban kuma ka ce jihadi kai wannan adamul fahmu sahih lil nusus ya jawo matsala da yawa wanda yanzu tun daga lokacin da waɗannan abubuwa suke faruwa shine har yau matsalar da ta kare saboda wannan bala'i kuma ne yake wannan yana daga cikin min asbabu zalikal jahal bil lugha al arabiyya farko ma suna da jahilci da yaren larabci Giraman larabcin ba su da shi lantana ya ba su daman dami a dinnan yanzu ko turanci da aiki ha wanda karanta ingilishi da wanda kawai shi ba babin su ne. ai kaga za a samu bambance bambance ko tunda turanci ma akwai na likitoci akwai na lauyoyi akwai na suwa akwai na administrator da sauransu ko ko ba haka ba kowa da ido nasa wanda dole sai ka tambaya akan wasu abubuwa da za yanzu kai ba likita bane aka ba ka minista na lafiya ina jin sun shiru abubuwan su ba dole in ka zo sai ka yi su kan wasu abubuwa ba za ka iya tafi da wasu abubuwan ba sai sun ma yayi rashin wannan zai sa kuwa ka da matsala don kuwa baka samu bayanin ba kuma kake gaban kanka ba ka ko ba mai nuna maka hanya ba da za ka samu matsala ko sun samu nusus suke amfani da su a haka wanda ita lafazin shari'ar ya zo ne da lugan larabci duk abin da ya zo na alkur'ani ya zo da yaren larabci kuma in tsabar jin larabci zai sa ka fahimci komai ai da ta haɗu da su karatu a gaban annabi ko dukkan su laraba ne su ƙwarai shawa ne ko amma dai dole in nasu ya zo sai annabi ya koya mu idan kadar jin larabci ba zai abin nan ka kalli larabcin qur'ani kawai kuma yana maganganu iri daban-daban jin alqur'ani da kuma kalma iri ba amma kowace kalma suna da muhallin yanzu misali za mu bayar akan kalmar da kuma cikin alqur'ani wanda suke magana akan al'umma ai kowa ji al'umma ya san tarin mutane ne ko ce al'umma alqur'ani yace kuntum kaira umma ko wajen jika illa ibrahim kana umma na cewa wa takum minkum umma ko ba haka ba kuma yanzu yana magana cewa a ba ana matsala umma ya yake wannan magana a kan umma ko to yusuf a cikin isa san ce wa bakara ba da umma waɗannan kalmomin al'umma su amma duk ma'anan mutum tarin mutane za ka ba su bari masu tafsiri yanzu wannan akwai kuskure saboda lafazin larabcin da ya zo yana da ma'anonin sa iri da daban a kan wannan haka ne ya zo wa minan nasi man yaqulu amanna abunan cewa ah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha kalimatu as-sufaha ولا تؤتوا السفهاء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ko duk waɗannan kalmomi na waɗanda suka zo da su faha da su faha amma dai ma'anarsu ba iri ɗaya ba ne kowace kalma tana zaman kanta ne dole kuma sai ka zauna a gaban waɗanda suka sani sannan su gane to adamun sahabi abun nan adamun sahabi sahih lil nususul qur'an yana da matsala wannan ya jawo ana ya kabni ne a yanzu ana kashe su da sunan jihadi kuma wanda ba haka lamarin yake ba to wannan ga wuri idan ka ɗauki wannan hanyar sa wasu mutane sun halaka وترك اتباع السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم وكما بل حنر ولم ماذا مغبطا من ذكر عيد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الكون صحابي الله يجدسوا وكما تكن تابعي ولم تكن بسوا وجن فهمتر الدين وكما يلقيت بأبدينه waɗannan mutane sun bar wannan ɓangaren to dole za a samu matsaloli da yawa a cikin ƙur'ani cewa yake saboda sai da bayar kan magabata dole ya zama to cewa kai abin da ya kamata ko kuma ka bi tafarkin musulmi Qur'ani ya faɗa cikin suratul Tauba aya ta ni, yana magana wa sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سمود عبيد الأمر يزوى قريبه القرآن يتسوى مذفى كان فرقه بجسك المهاجري بأنسارا ودوأت لفك بيوس بجرايا الله يبدده إن الله من يوم كان بين الجنة لو قدم الجنة أن قباسا بأمه كان بين الجنة حرمكم الله فقط بإن جرما أظن بلاسه a yanzu kai ka zo ka ce kana da wata hanya ba ta su ba ina jin kenan ba aljanna za ka tafi ba amma in dai aljanna kake zo tun da qur'ani ya faɗe su bi al-awwalun na farko da suka riga kowa imani da ansarawa da suka biyo bayan su da kuma tabi'ai da suka biyo bayan su waɗanda Allah ya tabbatar da ba a kan su kai yanzu ka zo ka ɗauki da ba ta su ba kuma kai tsammanin za ka binne wannan ba ta Qur'ani ya sake faɗi a wata ayar na cewa cikin suratul baqara fa in amanu bi mithli ma amanu idan sun yi imani da irin abin da ku sahabban nan kuka yi imani Qur'ani ya ce faɗa bi sadaq ya ba da tabbacin sun shirya to kana idan imanin mu irin imanin da sahabban nan kuka yi mun shirya amma da muna da wani fassara na daban wanda ya fi ƙarfin abin da sahabbai suke to akwai kasa kamar yasa ke cewa cikin suratul nisa ta ɗari da sha biyar ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومثله جهنم وساءت مصيرا wanda duk ya saba manzon Allah ya saba ma waɗannan da suka bi manzon Allah bayan mun yi bayani ya bi hanyar da ba ta masu imani ba za mu ji dinka masa abin da ya ji dinka da kai. ita ce jahannama kuma furdi irin a sunnar annabi sallallahu ya yi magana kamar yadda hadisin irgar yake gayawa wanda ya zo cikin abu dawud ya zo a cikin kuma riwayar imam ahmad ya zo a cikin riwayar ta imam turmiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka da ya yi wa'azi wa'azi mai ka'an ya sa idanuwa sun zubar da hawa ya sa zukata sun jirgira wani daga cikin sabbin shi ya rasulullah ita ce wannan wa'azin na ban kwana ne ba za a sake wani ba da me za ka mana wasiya ya manzo Allah yace alaikum bi sunnati na hore ku da ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdudin kuma sunnar khalifofi na mamaya na masu shigarwa ku yi riko da ita ku cije ta da ya harshen wato da haƙoran ku shine wato samarin haƙarin ku yace na hore ku da faran abubuwa kada ku yi domin dukkan wani fararen abu a cikin addini bidiya haka bidiya kuma kasa sai hanya ta shiga. A kan cewa wato hanyar fata ta shiga. shida shine al-itimadu ala ahadith wa hikayat mawdua aw da'ifa ni wannan matsalar wato dogaro da ake yi da wasu hikayoyi da wasu hadisai da ba su inganta ba wanda asalin su ma bayan da isai ne mawdu'ai ne ana kafa hujja da wani mutum ya je ya ɗebo maka wata magana ya kawar da kai akan sahihiyar hanya ya ɗora ka akan hanyar da ba ka ciki ba yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gaya masa cikin suratul Ali Imran kamar yadda Yahudu suke Ubangiji ya ce wa zarra'u fi dinihim ma kanu yaskaru abinda suka kasance suna kirkira shi ya rudo su a cikin addini suna a kago wannan bidiyar su a kafa suna a kago wannan bidiyar su a kafa ana ta bari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana bari koyi da shi wani kamo nasu jama'a sai ya kafa musu abin da ya kafa abin da suka kirkira shi ya rudo su Qur'ani ya faɗa har yanzu cikin suratul Baqara aya ta 111 yana cewa hatu burhanakum in kuntum sadiqin wanda yazo da wani shirye wanda yazo da wani abun fata wanda yazo da wata bid'a wanda yazo da wani abun da bai tabbata ba to a ce yazo da hujja kawai idan bai zo da hujja to duk wanda ya ji wannan abun zai kasa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadith al-mughira bin shu'ba wanda ke naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah kariha lakum salatan Allah ba ya son abubuwa guda uku a rayuwarku kila sai ya ce menene abubuwa guda uku maza Allah ya ce Allah baya son ibadatul mal tozar ta dukiya tozar ta kudi haka kawai yanzu eh, da ta da kudi ga waɗanda za su ciyar Allah ya ba su aljanna ga ayyukan marayu da za su biya musu makaranta ko na abu mai kuma da haka da dai abubuwa da iri daban-daban wanda za su Allah ya farin ciki da kai sai kawai ka je ka ɗauki kuɗi ka zuba a kan wani abu na sashen na shiriri Ba wanda ba zai amfani al'umma ba hasali ma sai dai cutar da tarbiyyar ƴaƴan mutane amma sai ga an zo ko a cin abinci bai kamata ka ci abin da ya wuce ba don tozarta kuɗi ne duk waɗannan ana kallon tozarta dukiya ne manzo Allah ya ce Allah ya gaya su saboda kuɗi an musu tsaro fiyaɗa yanzu za ga ko sha'anin siyasa don ba ga misali ga abin da za a yi wa mutane ko titi ko asibiti ko sikolashi ko wani abu na ilimi ko mai kama da haka shi ga gaba a kashe kuɗin ba wani kawai ridda zai yi daga fashinsa ya canza fati ko kamfin ake kuma gaba kawai kamfin zai lafiya da miliyoyin kuɗi shi a bai kuma shi kenan ya ci banza ana tozarta kuɗi ne shi kenan an gaba wannan kawai kawai ya canza jam'iyya ne ba wani abu ne amma akan wannan sai da an kashe kuɗi masu yawan gaske kila wa kan bin gaske annabi Allah yake annabi yake Allah baya son wannan abin da duk bai tabbata ba maganar da bata tabbata ba kila wa kana ai an ce ne na ce an faɗa ni ma na ce shi ma wannan Allah baya son sa yana son magana sai tabbatacciya sannan kasratu su'al yawan tambaya yawan tambaya khususan a addini abin da zai amfani mutane ba sai a yi tambaya a kansa kuma a zo a shi magana a kansa yanzu kwanan nan wata matsala ta zuka ana ta surutu akan iyayen annabi yanzu ko sai aka ɗauko iyayen ana magana kan za ka ji daɗi wannan matsala ce wadda ba su da amfani kawo ta ma ba su da wani amfani ba abin da za ta kawo mutane in ba ku tuna ba ka zo har kai yanzu kana wani mummunan zato in ba a kira ba akan wani abu daban kuma za ka babu ma waɗanda ba su da imani su ko baban annabin nasu ma kenan wani yana nuna maka ba zai yi ko ba na iya fitowa da irin waɗannan duk za a iya fara to irin waɗannan kasar su'al da wasu maganganu da ba su dace mutum za su mata a ce an ba su amma ba su da wani amfani hanya ta bakwai a cikin abubuwan fata shi ne ittiba'ul hawa wato bin son zuciya ana batar da ɗan adam ga abu na gaskiya amma sai a kai kenan wannan ɗan adam Qur'ani ma ce wa ma da ba'dul haqqi illa dalal ko ba wani abu bayan gaskiya sai ɗaka. Qur'ani kuma ya sake faɗa cikin suratul Fala aya ta 26 yana cewa wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah sai fatar da shi gobe da hanyar Allah inda ɗan adam zai bi son zuciya sai zai fada Qur'ani ya sake faɗi cikin suratul an'am aya ta 119 yana cewa wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim mafi yawan mutane suna bacewa ne da son zuciyarsu kuma bai gairi ilimin da kan ilimi ba Allah ya yi magana ko shari'ar Allah ta yi magana amma kawai sai da kare a kana ta wani abubuwan da ba su kenan ba Allah ya saki faɗi yana cewa wa man azallu liman ittaba hawahu bi ghairi huda min Allah ai ba wanda ji wani mutum kasa kan mutumin da ya bi son zuciyarsa da tare da wata shiriya ba daga wajen Allah akwai ayoyi da yawa waɗanda suke nuna wannan babu da cewa duk son zuciya yana halakar da ɗan Ko min ilimin sa in dai gaskiya za ta bayyana za ta yi aiki da ita ba za ta bi son zuciya to ko sai ta halaka saboda Allah ya ba da misali da wani daga cikin malaman bani Isra'il wanda Allah ya kawo kusa ta cikin suratul Araf aya ta 175 zuwa 76 ubangiji yana cewa wasu lu'alaihim naba allazi atainahu ayatin ka karanta musu labarin wanda na ba su ayoyin mu ya fita daga cikin ayoyi sai sai dan ya ubangiji ya ce da mun so sai mu kaga darajarsa sai ne ya so duniya ya zaɓi duniya ya yi watsi da abin da muka bashi na alƙur'ani wata ba a hawa ya bi son zuciyarsa Allah ya ce sai muka ne da shi kamar kare yana lallaji da harshe in kai magana ya lallaji in ma su kale shi ya lallaji ubangiji ya ce waɗannan su ne misalan waɗanda suke kare sawa da ayoyi su saura ka bin son zuciya wato alama ce ta kabi hanyar ka duk abin da ya zo na siriyar Allah ko ya saba mutum zuciyar ka bi shi ne alheri saboda aljannar kanta mun Allah ya ce an kiwaye ta ne da abin da zuciya ba ta so na ita kuma wuta an lullube ta ne da abin da zuciya suke so ka sha giya son zuciyarka ne kai zo na son zuciyar ne ka ci zuciyar mutane son zuciyarka ne duk waɗannan son zuciyarka ne hana ranka wani abin da take so ka hana waɗannan abubuwa hanya ta ta shiga aljanna hanya ta takwas ta ƙasa shi ne al'ijabu bin ra'ayi shi ne rinka ji da ra'ayinsa a faɗa maka Allah ma ka ci kyau wannan abin hukun kana ganin fa ba haka bane ka gaya maka maganar manzo Allah ya ba haka bane ka qadimul aqli ala sa mutum ya gabatar da hankalinsa kullum a kan shari'a an ce za a tsallaka hanya sarabi gada ce wanda aka sata shi an tsallaka ta an shiga aljanna ruwa ta baka labarin cewa kamar zane take cewa kuma tana da kanki ce to ai hankali da zai da za a taka wannan wannan hankalin da kake gwada amma hannun da halitta ta zai iya tafiyar da kai kan wannan yau akwai abubuwa wanda hankalin ka bin ita ya gano su ba ko yanzu ga ɗan adam Allah da ya yi shi bai yi masa kayan abinci ba haka kawai kuma ya sa masa goma to in tsutsotsi ne kewaye da shi zai cinye tabbas ka ne ba ka bai kai ya gano abin nan ba amma Allah da ya yi ko ya san bukatun ka biya kara maka abu ba yanzu ba wanda ya roƙi Allah ya mana yayin ita ce da Allah ya yi mu haka ya sa duk abubuwa ya yi wasu masu rai ya ce wadda suka cancanci a yanka su aka ce mu yanka wanda ba za a yanka ba ka diba ka same su kowace hanyar halal Kan ɗan adam ma san daɗi ne in ba Allah ya yi daɗin ba ba kawai an yi ka a duniya an ajiye ka kai ra'ayi ka kama wa kanka jin daɗi ba zai yi ba to amma mutum ya kaddamar da hankalinsa a kan shiriyar Allah ma annal aqla sarih la yukhalifu shar'a ahada tare da cewa in dai hankalin da Allah ya yi maka ne ba ka sa masa son zuciya bane ka tattalin hankalin da ɗan adam Allah ya maka to yana tafiya ne da nufi na alkurani sai sa mafi rinjiyar lokaci za su ji idan Allah ya yi magana ko ne kuma ka liƙaunin ya hulu ga mutane ne masu hankali to wannan shi ne hankali wanda duk abin da aka zo da shi yana da gurbin zama abin da ya hana shi ka sare shi tun farko rashin isowa kansa da ilimi amma kana isowa kan abu da ilimi to zai dace da kwakwalwar da take in dai ba ba ba sai aiki masa ba a cikin hankali yana tafiya da abin da Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa abin idan zo kai tambaya misali a wani abin da baka sani ba aka yi bayani to ka kasa ganewa to kwakwalwar ne ko hankalin ne ba a iso inda zai yi idrakin wannan abin ba amma ana isowa sai ka ce yanzu ka gane to yanzu ya zo dindi da inda kwakwalwar take to shi yasa hankali nagartaccen hankali yana dacewa ne da nasu na shari'ar Allah Ya yanzu Allah in yi bayani sai bayani sai ce wa ma ya aqilu ko kuma li qaumin ya aqilu yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a da Abu da ke cewa da addini da ra'ayi yake kafuwa ba da shari'ar Allah ba yace da shafar kofi da ya kamata a ce ƙarƙashin kofi za a shafa saboda shi ne yake muwazara da najasa ko ka sa kofi kana tafiya da shi amma aka ce idan ka zo a rola ka ka cire kofi ka taba ruwa kawai sai ka shafi saman kofi ba kasansa ba yanzu idan a hankalce ne ai karkashin kofi ya kamata ka sa hannu ka tare ko saboda tunanin ka ko ka ta kona gasa kuma ka ce ba nan za ka yi ba bayan ka za su yi ba kasan ka bar su inda hankali ke amfani wata kila ai da can zai koma ya ce karkashin abin ya kamata ya tsare ko kafin ya shiga masallaci to babu ra'ayi a cikin al'amari al'amari ne wanda ake karɓa daga Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na tara daga cikin hanyoyin ƙasa shi ne ittiba'u zan jin zato jin zato kar ka zauna su ce to mutane su tsammanin ce to ai kawai aljanna ta mai rabo ne wannan fa shiri ta take son da kawo kamar rabo kai ka saba ganin duniyar inda ta samu kamar rabo kawai ka zauna a gindin wannan bishiyar ba ka karatu ba ka komai kuma kana cewa duniya ta mai rabo ba ka komai ba kana zaune kowa ya zo ka ce duniya ta mai rabo ne za ka mutu da yunwa ko ba haka bane kuma da haka dole ba zato kaɗai za ka bi ba ya tsiri ka tafi ka yi aiki ko za ƙur'ani ya ce waɗanda suke jin zato وإن تطيع أكثر من في الأرض يجلوك عن سبيل الله mafi yawan mutane a duniya idan za ka biye musu halatar da kai ransu saboda ai kuma in yata bi ulul illa zan ba abin da mafi rinjayen mutane suke bi sai zato wa in hum illa yakhrusun da yawan su kuma makarita ne ba gaskiya suke ba sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa na zanna wato shi zato shi ne mafi karyar zance ba ka tabbatar ba kawai ka tsora abu ko ka fi kowa karya ka fi kowa zuwa da karya a tambaye ka kawai ka ce kai ma haka ka ji mutane suna faɗi ba zai ba wani hadisin imam bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa da imam muslim abu na goma shi ne kasratu su'ali wal jidali bil batil lil radd al haqq wato shi ne yawan musu a kan ɓarna a kan ɓarna sai ka zauna tutan musu kuma burin ka shi ne ka tunku da gaskiya wani ake faruwa da matasa a zauna a yi ta musu a ga wani har majalisun musu ake da shi majalisa guda suke shiga musu sai kuma da mai kago ya aika rayuwar a lai ƙarya ne ta ɗebo a su da bile ma bayi da su na zato ya yaba wannan na ya ɗebo kowa sai yake kun kuɗe makansa wannan jayayyar ubangiji ta baraka wata ala baya son ka in ka jayayya ta yi jayayya a kan abin da yake na kare addini na tabbatar da gaskiya amma ba ka yi jayayya a kan kunki da ƙarya za eh? ana kallon bal mutane suna sun sa kuɗi su ɗan bal ɗin mahaifar su da so ba a fili kawai ake kallo suna ya sa kuɗi wani ne zai sa wani ne zai akan haka sai ga an yi fara kwanan bayan na ji ana bada labari a bugu a kan wannan a kan bol wani ya cika ma wani wuka kuma ya zama adalai sa a kan mutu kawai a kan bol su masu bol ɗin a can inda suke ba su san da waɗannan mutane ba ko kuma kawai haka kawai sai ka rinka ruga ma ba sabin a kan a tv kuma kake kallo kasa a kan ka ruga masa a kan kuma kai ka san cewa dole za a ci da za a mutu misali zagin na ne wani kuma shi ma ya tashi da ka ruga ma memban falatar shi kuma sai ya ruga ma ku jidal a yi ta mutu ba a san abin da yake na gaskiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku bar irin waɗannan al'amura da kuma waɗanda suke gabanin ku sun halata akan wannan Imam bukhari ya fitar da wannan hadisi abu na goma sha ɗaya don na san dai lokaci ya fara karatuwa ba at-takalluf wa at-tanaqqu wal-ghulu wato shi ne taklifin abin da Allah bai kallafa wa mutum ba waɗannan kuma su ne ɗan gulu waɗanda su aikin su wuce iyaka a addini kaga mutum ya samu wani mutum ya naɗa shi wa matsayin waliyinsa har ma yana cewa wannan mutum ya shi mai zama ana maganganu waɗanda ba su da daɗin ji ka ji wani ma har cewa yake wai Allah ma yana jin tsoron wani ganin ba su da daɗi malam idan ka ji saboda sun yi zane ko wani abin sa ne ba da yin waɗannan abubuwa gulu a cikin addini wani ya ci kawai yadda su yake da ba ba ruwansa ma da ubangiji ba ruwansa da Allah to waɗannan guluwi ne Qur'ani ya ce qul ma sa'altukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin suratul fat aya 86 ubangiji yana cewa zai gaya musu ba ka tambaye su lada ba kai da kazo zo ta kalihi ba a kan mutane wato gudu mutum ya zurfafa ya zurfafa motsi kaɗan ba shi da sauƙi ko kaɗan a cikin al'amarin addini ya shiga ya shiga gudu iri iri wani ya yi gulu saboda malamin sa shi malamin sa bai kuskure bai duk abin da ya yi daidai ne ya na shi a matsayin kawai shi ne kai shi aljanna shi ne masa komai ba sai ma ya ji annabin ba idan kana bin wasu littattafai za ka ga irin yadda guluyin wasu mutane su ce ba sai ka karanta alkur'ani ba sai ka karanta hadisan manzo Allah akwai ma waɗanda suke gani ba ma sai ka yi sallah ba kawai yadda da ka zauna ko saboda guluyi sai ga mutum ya zauna yasa manzon Allah ya yake iyyakum wal ghuluw fi din na hane ku da yin guluwi zurfafawa a cikin addini domin ya halakar da waɗanda suke gabanin guluwi a addini nasara sun yi guluwi saboda guluwi su da yasa suka ce isa ɗan Allah ne a wani gefen kuma suka ce isa ma Allah ne wannan guluwi ne da yadda kai wanda suke ɗaga wani su nuna cewa shi kaɗai ne abu na goma sha biyu hanyoyin halaka shi ne in ci a intiqaru ahlul haqq wa suqriyatu minhu wato wulaƙanta mutanen kan gaskiya suka samu wani mutum muka masaki mai addini mai riko da addini suka sa masa wasu suna daban wulaƙantar da shi ana yi mamma ba ga ko a cikin matasa wani suka riƙe addini ko wasu sun sa masa wani suna ai wulaƙantar za ka ɓata idan cewa ba domin mutumin da yake kamar su da ubangiji in ba za su irin nasa, ba kan ka tsaya ka ta tukan ka kana ɓata min juna kana faɗan wasu abubuwan da ba su kenan wannan shi ma ba daidai ba ne yana iya sa ɗan adam ya zuba cikin wata halaka na sha uku shi ne alkubur wal hasad girman kai da hasada girman kai kuma shi ke za su karɓar gaskiya za su haka girman kai shi ke hana ka wato wani wanda bai kai ka bai gana ba za ka karɓi nan ba sai hasada hasada kuma shi ne ka ji komai wani ya samu ba ka sani samu wannan shi ma yana janye ka daga hanyar shari'a domin shi ne farkon abin da ya sa iblis ya yi hasada ma annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ya fi fifita annabi adam akan mala'iku da su yi masa sujjada hasada ce ta ja wannan hasada ce kusa yahudawa suka kiyar da annabi ba wai ba san gaskiya ba hasada ce ta sa nasara suka ci karɓar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba san alheri ba alamomin da aka faɗa cikin alkora da injila duka suna nan amma hasada ce ta hana su ba. kamar yadda yanzu hasada za ta hana ta ka karɓi duka hasada za ta hana ta ka yaba ba wanda ya cancanci a yaba ma hasada za ta hana ta ka faɗi gaskiya a kan wanda ya cancanci saboda kana masa hasada kuma duk abin da zai ganin ta ba a gurin wannan hanya ce ta kasa hanya ta goma sha hudu shi ne zulmu wal bagai wa adamul insa wato shi ne wato abin nan adamul abin nan zalunci da ƙetare iyaka da rashin yi ma abubuwa adalci wanda duk ya sa waɗannan aransa yana da zalunci ba zai bar haƙƙin wanda ya ba wanda yake da ita da iyaka to ba zai bari wani ya bi iyakar ba wanda bai da adalci na daidaito to ba zai yi wa ma'abota gaskiya adalci ba da shi ma na hanya ce ta Allah in Allah tabaraka wa ta'ala ya fara cikin suratul ali imran ta kaifa yahdi Allahu qauma da ya Allah zai tilar da wasu mutane kafaru ba da imani sun kafirce bayan imani wa shahidu anna ar-rasul haq sun san manzon Allah gaskiya ne waja'ahum al-bayyinat ya zo musu da hujjoji a bayyane amma suka kafirce masa haka da zulmu ne zalunci ne adabul insaf ne rashin yin adalci domin manzo Allah a halayyarsa ya cancanci ka bi ya cancanci ya cancanci ka amma saboda bai haka da ubangiji tabaraka wa ta'ala fara cikin suratu sura aya ta 14 yana cewa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'akumul ilmu baghyan ba abin da yasa suka rarraba suka zama kai suka kiyarda da manzon Allah sai bayan da manzon Allah ya ba musu da ilmi da hujjoji da bayani saboda hasada da zalunci a tsakanin na goma sha biyar shine at-ta'assub wa at-ta'lid al-a'ma wato shi ne ta'assub ta'assubanci da kabilai yana hana mutane su yi gaskiya wannan fa ana ta kira ne na na ta'assub wa taklif wato ta'assubanci shi ne riko da wani abu na ɓangaren wannan shi ma matsala ce a cikin rayuwar yanzu misali zan bayar da jam'iyyar siyasa nan da ake da su a ƙasa mutumin da yake wannan ɓangaren wanda aka tunke da su a gwamnatance ko gwamnatin ta yi abin kirki ba zai yi ba haka ne ko kuma su ma waɗannan da suke kai ɗin waɗannan ɗin ko sun yi abin kirki a wancan lokacin ba za su yi ba to wannan yana jin har masu sana'o'in iri daban-daban misali yanzu sai ka samu wasu a kudin misali a ko masu sana'ar ataba ko wani abu kama da haka misali ba su yadda su ba mu ɗan uwansu rashin gaskiya ko da ku bai da gaskiya za su samu sai sun goyi bayan sa ta asu ne za su yi zalunci za su zama a zalunci da haka domin wannan zai hana kai zalunci kuma hanyar ɓata da kama to haka kuma za ku samu ko a cikin ma'aikatan gwamnati likitoci su kalle su su yi kan nasu ne kuma ko da nasu bayi da gaskiya ba za su ce bayi da gaskiya ba ta su ya ba haka kuma idan ka ga su ma wani bangaren su ma su kalle su ce nasu ne su ne kaza su ne kaza idan nasu yi laifi sai a taru a kasa shi kariya ba za su gudu a hukunta shi ba wannan yana faruwa ko haka za ka ga ko da ƙungiyoyi na addini ma haka za ka samu suna da irin wannan matsalolin wannan ƙungiyar ba za su yi ma adalci ba kawai duk abin da waɗancan suka faɗa ƙasa ne duk abin da waɗannan suka faɗa su ma ƙasa ne sai su abin da suke so wannan ta'assub ne yana shiga cikin ma'aikatan gwamnati yana shiga cikin kan siyasa yana shiga cikin malamai yana shiga cikin dukkan ko'ina a kowa yake iya yi ma wadda yake adawa da shi ya masa adalci kuma kana jin haushin wani sun samu gaba da wata wani abu daban a ko kuji neman aure an samu ya su da ta kawai ya aure ba ta duk abin da ya zo a duniya da shi ba gaskiya ba ne kai sai ka ɗauki wannan al'amari adamu ta'assub wato ta'assub ba zai barka kan adalci ba wannan yana daga cikin abin da yake saka mutane zamanto abin nan zamanto ga yadda suke abu na goma sha shida shi ne alƙarfi wa adamul wafa'i bil uhud wato kariya kariya ce ta ƙasa ko zance za a yi wani ma da bakin shi yake bara ne magana aka ce ya abin yake shi a kan ƙarya nake ne da kan shi ke harawa ya yi ƙarya wani alama ce ta kuma no fa'idin uhud rashin cika alƙawari duk wanda ne da tabi'a ce zama in an yi alƙawari da shi ba zai cika ba ko ya shi ko na zuwa lokaci ko wani abu mai kama da haka abin da ake da kai na alƙawari ba za ka cika ba ko cika ba ka da addini akwai sai za Allah yake cewa inna Allah la yahdi wato man huwa kazibun kafar Allah baya ya da wani mutum mai yawan kaya mai yawan butulce ma ubangiji zumar aya ta uku a cikin suratul tauba yayi magana yana cewa wa minhum man ahada Allah a cikin su akwai wanda suke ma Allah alkawari idan Allah ya ba su kuɗi da talala za su gode ma Allah za su sadaka falamma atahu min qablihi bakhil lokacin da aka ba su suka rowa sun warware alkawari shi ke nan sun shiga cikin ƙasa abu na goma sha bakwai shi ne idan aka kala tozar ta alama ce sallar da za ta amfani mai ita ba idan ana tozar ta wasu ba uku hawa da kuma bin sha'awa wani ya sallar mai kyau cikin mutane na shi kaɗai ne haka zai yi ta kawai yana sauri in ba ma ba kowa ce ba zai yi ba sai ya tara sallar azhar da la'asar da magariba kan yi ai tozar ne waɗannan sallolin ba su yi masa amfani saboda daga rashin tsayar da su a kan lokuta da gangan ba da uzuri ba ya nuna ta kama hanyar ƙasa abu na goma sha takwas na adamun ruju'u ila ahalin ilmin rasafai mutum ya zamanto kawai abin da ya sa a gaba shi zai yi baya waiwaitar inda ilimi yake baya waiwaitar inda ilimi yake wannan zai fice a yanzu kuma ko a rayuwar duniya idan kace ba za ka wannan ilimin na duniyar ba ma da ake da shi na sana'a a ce cewa abin da ka ga kawai ta sa a gaba ka ba ka iya waiwaitar ma abokan ilimi to za ka samu matsala rashin waiwaitar masu ilimi matsala ce a rayuwa ilimin nan na rayuwar duniya ne ko na addini ne wanda ya shafi duniya da lafiya duk kowanne ka bijire masa sai ka samu matsala yanzu ubangiji da wata ala ya sa hasken rayuwa da tafiyar ta akan yadda kamata dukkan su waɗannan suna cikin ilimi ne idan rayuwar duniya za ka karanta duniya idan addini za ka dole sai ka karanta zai yiwa ka yi watsi da komai ka rayu kuma a haka kuma ka ce kana kan shirya wannan shi ma hanya ce wato ta ɓacewa hanya ta goma sha tara shi ne su shayaɗi aljinnu wa mutane su ta biyayya da ke damu ga mutum kafin san shaidani ne baya ibada amma shi ne abokinka kullum to kai ma sai rankin za ka salama zai za ka zuwa ƙasa sai sa manzo Allah yake cewa wato shi abin nan mutum wato akan a kan addinin abokin sa yake idan kana abota da mutum bai addini to za ka tafi tare da shi duk da ɗabi'ar da yake da ita za ka bi a kanta saboda alhali ya suruku sama wani wani ne waka yana cewa lafis alamun da min mutu wasu alam kalimi kada ka tambayi labarin mutu kawai ka tambayi kiyaye abokansa saboda dukkan aboki da irin abokansa yake wa dana koyi da ke da an ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake ko ba da mata za ta yi kukan gidan zabi zabi ba za su zo su kukan abin nan ba ko to duk wanda ya ji wani shekari da shi ne abokinsa tare suke komai to shi ma shi ɗan uwansa ne zai iya shi cikin gidan ƙasa na ashirin kuma shi ne na ƙarshe sa'atul kuffar wal fasiqin wa mahabbatu shi ma yana jawo ƙasa duk abin da kafirai suka zo da shi za ku koya za ku kwakwafa dukkan abin da fasikanku suka zo da shi za ku yi sannan kuna ƙaunarsu za ku bace daga barin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kun ga ko aure auratayya yawanci irin na kasarin ake yi dan da yayin ma sun fara sa irin rigunar da ake sawa a cikin ko kuma irin su ake sawa ne kuma da ake kada ganga ne irin su ake to shi ne an buka su da an kofa kuma ana yi kuma ana son sannan akwai fasu kai daga cikin musu kuma ba su kanki sai su tara kuɗi su tara kuɗi su zo su ta watsa wa mutane na ga wani bidiyo ma ana yana yawo kuɗi ake ta zubawa ana ta zuba shi wanda ake zuba kuɗin ma an wani da kuɗi yake haka da kafa yadda kare su kamar yadda ake kare kotuwar makara haka ake zuwa to shi sai kuka da in sun mutu da sun zubar da kuɗin ko ba ku tsire ne ba ku ka bukata ba dole ne ka samu hanya mana kai ka tsaya ga mu bukata ka ba su kuɗi shi ta sai ka zo ka kawo ɗan da kuɗi ƙasa ta zama kamar ƙasar mahaukata kuma ƴaƴan manya suke wannan aiki manyan mutane saboda mun zama kawar ba mu da hankali muna jin al'adu irin na kafirai irin waɗannan ma na zubar da kuɗi ko a wata kafiran ba a yi nan dai bar mu da irin wanka irin famu da kin jin gaskiya da kuma ƙauna ga wasu al'adu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku bi Yahudawa sau da ƙafa. da za su shiga cikin ramin damo sai kun bi su don ku kwafa yanzu don rayuwar mu abin da ake kai cikin rayuwa musamman ma akan aure wai mutum kuma yana son Allah ya sanya masa albarka yana son ya haifo ɗa na gari haka da dangantaka da ubangiji Allah ya saranta shari'arsa ya turo mai bayani a kanka shine manzo Allah ya yi bayani kuma ya gaya maka dukkan shaidin da ya kamata ya maka kuma ya gaya maka duk hanyoyin da za ka bi ka samu albarka amma duk kai watsi da su kuma yanzu kana son shi Allah ya maka Allah ba zai yi ba to ɗa'a makazirai cikin bukukuwa a makazirai cikin al'adu a makazirai cikin wasu al'amura fasikan mutane su ake koyi da su ba a koyi da mutane su wannan matsala ce a cikin rayuwa ita ma hanya ce babba wanda take kai mutane zuwa ga bata kafin ka tara komai na tsana addinin ka ya tafi a dukkan dukkan tafi ruhin ka da yake da shi ya tafi duk wata sima da za a ganka ku kawo da kirki da mu'amala ka zubar da ita abinda ka ɗauka shi ne al'adun waɗannan shafirai kafirai waɗanda kuma bukatar su ne su harkar da su to muna ganin dole sun ya kamata mu tsaye dama zango ne muka yar da kuma za mu wuce insha Allah sai an yi sallah kuma dai gobe zan bar garin Allah ya ma wani abu ya kawo eh to muna muku fatan alheri Allah ya albarka Allah ya tsare da fitina sai Allah kuma ya zo da mu lafiya wannan kunu a kasa ubangiji Allah ya yi mana su kuma tun daga yanzu ya kamata a musulmai da mutane kowa ma su fara yin addu'o'i domin tunanin kowa zai karbi kasa. kada a bayyana sai lokaci yanzu daga yanzu kowa ya sa a zuciyar sai addu'a domin yanzu ka yi an ce jiki magani kuma jikin ya faɗa ko ko bai faɗa ba jikin ya faɗa kowa ya ji aiko kowa ya ji kuma kowa yana gani sannan shi Allah wata kila zai zo abin da ke bisa tsanin abin da kuke da tunani shi kadda kasar daga halin da ake ciki Allah kaɗai ya sani in kun gaya masa zai iya kawo muku kuma wallahi Allah zai iya fitar da kasar a hannun wanda duk ba ku tsammani wannan Allah zai iya yi wannan lokacin da banza Allah ya rasu rigima ne ya barke a daga mutuwar annabi waye zai zama kaza waye zai zama kaza waye zai jagoranci al'umma wanda ake gani yana da ƙarfi da komai ana tsammani shi ya fara rikitowa a cikin shi ne sai na shi ya fara rikitowa ya ma zo ma tukune shi ya tsaya ma yana inkarin mutuwar ma gaba ya ce ba ma mutum ba tukune balle ma a yi wani abu amma da Allah ya tafi fitar da su daga rikicin sai amfani da abubakar ko wanda ba a tsammani ana ganin sa kamar in ya tsaya a yin gurin da Allah zai sallama hatta yarsa Aisha ce take zai ta kuka amma kuma shi Allah ya danka wa fitar da al'umma a cikin wannan halin kuma ta hanyar abin ya samu aka samu sauki komai ya lafa sai kuna da kuna da kuna da kwanan abin confidence akan wanda yake ta yanzu ko abin duwa duwa har mutane ma ba sa iya hada damar da Allah kawai da yago na yi hudu ba a wancan lokacin ne kawai abu fa da kuke fa ba ku kun kai kudu mani ne ba saboda haka ku tsaya ku gaya ma Allah wane ne ya fi alheri Allah kawo muku ko dan kauye ne wallahi dan Allah ya ga dama sai kawo shi ne kuma zai fita annabi Musa annabi ne amma duk waɗanda suke tare da su ba su iya fitar da shi a cikin rigima ba sai Allah ya ɗauko wani ba ƙauye ja a rajulun min aqsa madina daga ƙauye Allah ya ɗauko ya zai ba Abu Musa shawara ce, ina ba ka shawara ba abin da zaka ga abin da zaka kuma da Annabi Musa bi shawara da ya tsira saboda haka wanda kuke tsammani yanzu a kuke tsammani <laughs> akwai wanda kuke tsammani a yanzu haka ba ko ku ajiye kowa kuma yadda tsammanin ku gurin Allah wallahi kowa ya daga hannu ya addu'a ya ce kasar nan Allah ya kawo wanda zai fitar da ita waye hali ban san ba Allah na jiya kawai ya kawo kuma wallahi idan za a tsaya tsakani da Allah Allah zai kawo wanda zai fitar amma in an tsaya da mu ka zani jam'iyyu ka yayi an gani kun ga PDP kun ga ATP kun ga kuma kowa ba ku gani gani kun ga soja ko soja yayi an ga pdp ta yi an ga apc ta yi su ne farar hula wata kuma ko bakar hula ke, kowa ne ba a sani ba ne ko to yanzu kowa ya dawo hankalin samana a gaya ma Allah tun da yanzu a yanzu a kuma tsawon shekara guda a nan gaba ko ko ma fiye da haka ba za mu tsaya nan da shekara guda muna gaya ma Allah Allah bai karɓo ba wallahi bai karɓo ba ni ina da confidence da garanti wallahi in mun roƙa Allah zai sai dai in ba mai islahi ba Allah da gaske yake ba abin da Allah yake faɗin sa da gangan da gaske yake saboda kai an biya ba Allah zai ci gaba da gaya masa a yi ta roƙon Allah ana ta addu'a Allah ya kawo wanda zai fitar da kasar a cikin halin da ake ciki to in Allah ya ga dama sai ya ɗauko muku wani ya zo da shi kuma wadda zai zo ya fitar da wannan al'amari shi Allah ba ya daidai kauna daga wajensa la kai as min rauhin Allah ya ce kar ku yadda ku da kauna a kamin zunubi mai aikin sabo Allah ya ce allazi ne afrafu ala anfusi waɗanda suke nuna nawa a kan su yi mummunan aiki Allah ya musu kace da yake la tasnatu min rahmatillah kar ku yadda ku da kauna daga rahmata kar ku yadda ku da kauna daga rahmata Allah ya ce masu kai da kauna daga rahmata mutane ne tababbu za su san mutum da kauna kullum maganar da ake Najeriya ba za ta gyaru ba haka wasu ke wani Najeriya ko ba za ta ga wa ya masa ba za ta kai kai da wasu wannan magana kwakwallon ka za ta iya gane maka gadon bayan ka ma za ka hango mana abin da ba zai yi ba yanzu wani da ma sai ku sabo a bayansa amma ba ya iya ganin bayansa amma kuma yana cewa ba zai yi ba wa? wannan ba haka yake ba gurin ubangiji saboda haka zai yi Allah ba abin da ba zai yi ba na ga kawai a roƙi Allah a ci gaba da gaya ma Allah kuma Allah din zai yi mana Allah kuma ya taimake mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.